amma dai wata sanarwar da Atiku ya fita tun farko tsohon mataimakin shugaban kasan ya ce ya ba jami'ar APC ne saboda abin da ya kira gazawar ta wajen cika alkawarin da ta ɗauka wa 'yan Najeriya na kawo sauyin halin da kasar take ciki haka nan da ya tuna baya Atiku ya ce a shekarar uku haka sadan yana zaman zamansa sai wasu jagororin jam'iyyar APC suka same shi daga ya shiga jam'iyyar su bayan da aka samu rarrabuwan kai a tsohuwar su ta PDP to sai dai kuma a wani yanayi na bazata duk da cewa ma Atiku bai bayyana jam'iyyar da zai koma ba kawai yanzu kusoshin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa jiharsa ta haihuwa su suka tarbe shi a filin saukan jiragen sama na Yola jim kaɗan da ficewarsa daga APC barista Eti Shehu shine ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar ya koma bayyana dalilansu ne na wannan tarba. Muna yi mar matukar farin ciki ga ficewa ga wannan jam'iyyar ta a ɗaka. domin mun san cewa dama wannan harkan ba inda za ta kai ba za ta taimaki wani dan Najeriya ba ba za ta taimake shi ba don haka muna matukar farin ciki da wannan ficewa da ya na biyu kuma shine dama mun daɗe muna zawartan shi tun ma kafin ya nuna sha'awar shi na ficewa wannan jam'iyyar ta adaka domin duk wani wanda ya yi mulki a ƙasar nan a ƙarƙashin jam'iyyar pdp daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ya amfana da gudumawar da tsohon mataimakin shugaban kasa ya bada a jam'iyyar ta pdp tunda da dukiyansu da hikimominsu da karfinsu suka girgiro wannan jam'iyyar ta pdp wacce har ta kai ga mulkin kasar nan shekara goma sha shida yanzu kenan kuna duk da cewa ya fi caman bai bayyana ga inda za shi ba ina ma zai adabu da siyasa ne wa sani to amma kamar ku rahoton sun ce tuni kuka so mu tattauna da shi na batun ya dawo jam'iyya haka ne? Kwarai haka ne mun sha tattaunawa da shi tun yana cikin jam'iyyarsa ta APC na roƙon shi kan cewa ya dawo jam'iyyar da suka gina suka barta domin gidansa ne shi ya gina kuma ba mu da wani mutumi musamman ma a arewa da ya wuce shi mataimakin shugaban ƙasa wanda kuma yau idan ya dawo jam'iyyarsa da ya gina muna kyautata zaton ƙasar nan za ta samu alƙibla mai ma'ana to sai dai kuma fa yayin da NPDP ke ma mika goron zawoci ga tsohon mataimakin shugaban kasa su ko NNPC ma cewa suke Allah raka take gona to ya ko me ya jawo haka ga dai sakataren jam'iyyar a jihar Alhaji Sa'idu Nera mu murna ma muke da farin ciki da tafiyansa ba mu yi bakin ciki ba ko muskala zarrafe. ita APC ba a yi ta don mutum daya ba APC na jama'a ne kuma in Allah da jama'a suna tare da APC. Ya zargin kan cewa rashin adalci, rashin kula da kusoshin jami'a irin su yasa. Ka wani kula ne a yau shekara goma sha shida mutane suka bata kasar nan. Ana kokari ne a ga cewa an samu an koma tafarki mai kyau. Na farko shugaban kasar nan tun da zo kokari yake maganan economic na kasar nan yadda ya lalace. Kuma kowa ya san yanzu economic din ya fara improvement. An samu improvement a kai. Koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne ma a gama komar 'yan gidan siyasar atiku da ke gwamnatin apc ciki kuwa har da gwamnani da ma ministoci wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da shin za su bi shi ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya